Cikin wata sanarwa da kakakin rundunar sojan Najeriya, kanar Sani Usman kuka sheka ya sanya wa hannu, ta nuna rundunar sojojin na neman waɗannan mutane uku ruwa a jallo, bisa zargin masaniya ga inda 'yan matan Chibok suke. Wato ɗan jarida Ahmed Sarkida da yanzu ya kagaba wa kansa zaman gudun hijira na ƙashin kai a birnin Dubai. Ambasada Ahmed Bolori da kuma barista Aisha Wakil. Ɗaya daga cikin waɗanda ake neman ruwa a jallon, wato barista Aisha Wakil an ganta a birnin Abuja. Kuma na nemi lambar wayarta inda na tambaye ta shin yanzu ina take. ko da ke ta ce ba za ta iya magana cikin harshen hausa kamar yadda ya kamata ba amma ta bani amsa cikin harshen turanci um, yanzu haka ina da kutar sojojin najeriya to me ake ciki yanzu hajiya aisha not the, the when I came, the lady there doesn't even know what I'm talking about. I said I am wanted, so that is why I'm here. Lokacin da na zo, ma'aikaciyar da na samu a wurin bata ma san ko akan me ake magana ba. Sai na ce mata na kawo kaina ne don an ce ana nema na ruwa a jallo har an buga a jari. Sai ta ce to in rubuta sunana. Ta shiga kana sai wani soja ya fito ya ɗauke ni a hoto. Suka ce in jira yanzu haka ina jiran su. So I am waiting for you. Na sake tambayar ta duba da yadda aka yi shelar ana neman ki a jallo. Yanzu ya kike ji? I, they know me very well. How do they know I have the information? If they know that I have the information, why didn't they Ai sun san ni sarai. Kuma yaya suka san ina da masaniya kan inda ƴan matan cibok suke? In ma sun san ina da masaniya ga inda 'yan matan cibok din suke. Mai zai hana su zo gidana? Ai suna zuwa gidana su ɗauke ni har gida lokacin da zan gana da babban hafsan sojojin Najeriya a Maiduguri. Sun san gidana suna ma da lambar wayata. Ni ba buya nake ba. Ai babu abin da ban gaya musu ba. Yanzu wannan ba wulakanci ne? Kokarin da na yi don jin martanin rundunar sojan Najeriya ya ci tura. Barista Yakubu S. Bawa malumfashi lauyan tsarin mulki ne da kirajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Kowane ɗan Najeriya doka ta ba shi damar da ɗaya ko da tana tuhumarsa da cewa yana da laifi. a bisa ga doka bai riga aikata laifin nan shi ne muke kira a turance presumption of innocence na farko kafin a ce ana neman ka ruwa a jallo wato wanted wani abu ne wanda yake ya shafi cewa kai wani abu da yake gagarumin laifi amma yanzu ba a riga an tabbatar da sun aikata laifin nan ba bincike suke yi abin da ya kamata a fara yi shine a gayyace su muna buƙatar ku zo ku yi mana bayani akan abu kaza da kaza da kaza Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.